assalamu alaikum wa rahmatullah idan Allah yi shayar da wannan bidiyon idan Allah ya sa ka ganta shayar da din wannan bidiyon idan Allah ya sa ka ganta ina so zan yi magana akan wasu mutane kwaya uku waɗanda suka amsa sunansu malamai a ƙasar mu Najeriya mutum na farko shine Balalau Sheikh Sani Yahaya Jingel. Malam Kabiru Gombe sanan sai mun da wannan littafin kowane malami daga cikin su wannan mutum uku su rantse mun da wannan littafin ku su taba amsar wani abu daga hannun gwamnatin tarayya ba domin su danne al'umma a ƙasa su rantse mun da wannan littafin babu wanda zai rantse maka da wannan littafin daga cikinsu idan kuma akwai wanda ya isa ya rantse da wannan littafin muna jira ku bar mutane su yi zanga-zanga ku bar mutane su nemi 'yancin kansu najeriya ba shari'a ake ta addini ba ba shari'a ake ta littafin da Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko shugaba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da shi ba Don haka ku bar mutane su yi zanga-zanga wanda shine gaskiyar magana wallahi azim ban da corruption da kowa ban da corruption da kowa su fito su rantse kamar yadda na rantsi. Jama'a abin da muke gaya muku asirin wannan Aminu Jotambo ya tono. Ashe wannan magana da ya yi akan Tinubu ya ce bangon ya zama dole sannan baya goyon bayan zanga-zanga da za a yi ashe kuɗi aka kira shi aka basa aka masa waya. Kuma kwanaki na yi bidiyo a kan Aminu Jotambo kuɗi yake karɓa yake wannan yaudarar mutanen. sai ya gashi abokinsa damfo ya ce shi aka fara kira ya ƙi yarda sai ya ce bari ya ba ku namban aminu jeton ko da aminu jeton zai yi kawai yana basa sai ya karba sai ya fito ya ce ya ya zama dole kuma da sai ya zo ya fara zagin un saboda ra'ayinsu bai zo ɗaya ba shi damfo ya ce a yi zanga-zanga shi wancan ya ce kar a yi saboda an biya sa kuɗi na gaya muku cewa aiki ake sa shi kuma karen gwamnati ne karen 'yan siyasa ne shi shi daman shine aikinsa wannan maulan daman shine aikinsa na gaya muku duk abin da yake ba dan Allah bane to yanzu zahiri ya fito duk wanda yake so zai je account na wannan ko account na Aminu ah, ko account na Danfo in zai ga maganan da ya akan wannan Aminu zai ta wannan daman macucin banza macucin wofi ne makaryaci ne mai yaudari ne to Allah ya tona masa asiri ta bakin abokinsa wanda suke tare Danfo masu bin kada bita da kulli sun kasa gane karan fo fada suke da kai kai kuma Allah ke maka yaki shi ke tare maka koda sun je jefo babu hasada a fadar zuciyarka alkhairi ne zalla a ciki ka ja kofar ka rufo ka kira ni muje duk sanda ka san zaka kai ziyara Singapore dan ina fatan dai ka daina tsugunni a po don ka san yanzu ka girma ko a babban taro akan barka ka yi jawabi a makirfo ni da kai duka Allah ya yi muna arziki mun fi ƙarfin mu ci bashin bankin lamfo ina maka fatan ka ƙara mota ta biyu ko da ku Honda hala ce ƙirar rafo don po haufa <laughs> kana ba wasu joy yau ziman ya baka joy <laughs> i got you nigga hey mana ina tare da kai ni ba gwani bane koyo nake <laughs> sharatu don po

yanzu jama'a duk wannan halin da ake ciki a arewacin Najeriya ba shi zai hana idan zaben gaba ya zo kaga an ba mutum omo ko kuma taliya iya cewa sai wayannan mutanen ba duk wannan halin da kuka yan uwanmu suna ciki kowa yana kokawa masu zanga-zanga masu korafi masu kaza suna fitowa ba shi zai hana idan zaben gaba ya fito ana saka challenge ko kuma wani abin da zai kara tallata wannan tsohon mutumin ka kara gani yan arewa sun yi hayya hayya akai ba tun a zaben baya mun faɗa duk abin da Buhari bai maka ba matsayin ka dan arewa kake takama cewa ka zaɓi Buhari da yaƙinin zai maka bai ma ba kar ka sa yakini akan Tinubu zai iya maka ba mu san gaibu ba amma ba irin kiran da ba mu yi ba ba irin zagin da ba a mana ba ana yaudaran mu da wani muslim muslim ticket ai wannan musulmi ne wannan musulmi na rantse da Allah da Annabi idan zan zabu in za a zabi pagan a Najeriya in zai kwatanta mana abin da Gaddafi mu yan Libya billahi lazi wanda ya mai da mulkin na gado in yayi uwarsa tayi ubansa yayi ya yayi dangin sa ta mulkin wallahi tallahi da sarkin musulmi ya yi mulki a Najeriya a ce muna cikin wannan kuncin da muke ciki na rantse da Allah gwara a ce shugaban masu bautan kendir na indiya ko masu bautan saniya shugabansu shi zo yake mulki a najeriya a kwatanta mana adalci jama'a ba ajiye maganar addini tukunna a gefen siyasa fa wa'annan mutanen da kuke gasa sanin akan wata me sunanta suna ne na manyan mutane daga cikin bari in kira sunan ba saboda sunan na da daraja amma nawa aka samu biliyan talatin aka samu a account ɗinta cikin kuɗin da ta sata billahi la ilaha illa huwa ina da yaƙinin ko rabin kuɗin da ta sata ba a karɓo ba haka mace ɗaya ta fito suna neman gwamna a can garin da kun zaɓe su da kun yi kuskure ɓarauniyar banza ɓarayin wofi tsinannu marasa imani ga mutane suna nan suna cin ganye wasu suna cin bishiya wasu suna cin itace wasu suna mutuwa a asibiti ana turo mana mara lafiya ana neman miliyan ɗaya duk dangin su babu mai miliyan ɗaya dangin su babu mai miliyan ɗaya mutane na ta mutuwa a asibiti akan kuɗin magani kin sace biliyan talatin bari zaben gaba ya zo da Allah kowa ya sabin wannan bidiyon ya aji in Allah ya yadda zan ajiye kuma sai na kawo muku yadda ake shiga kuncin nan in nuna muku gafa abin da muka faɗa kun ga yanzu an fara su wayannan mutanen namu mu za a ƙara ba taliya da sun Allah ya kyauta Allah ya sa mu gane amma ba ku komai ba ba na ji an ce an fara mai da me Lagos ba to gidan shugaban kasa tsohon gidan shugaban kasa na Lagos ma an ware biliyoyin kuɗi ana gyaran sa Allah na roƙe ka dan kyawawan sunan ka ɗari ba ɗaya Allah ka sa Tinubu ya ɗauke federal ɗin ya mayar Lagos wannan laifi ne na manyan mu na arewa marasa kishi kowa dan uwan shi da dangin shi da kanin shi ya sani babu ruwan ku da makoman al'umma to abin da nake so kowa ya sani shine shekara ɗari a baya babu mu kuma shekara ɗari da za ta zo nan gaba babu mu ba labarin mu kowa zai ci uwarsa za a je a haɗa a can mu ne muka fito muka ce a yi zanga-zanga daga bisani kuma ni ne na bozo na bugar kaya na ce wanda yake bukata na zanga-zanga idan zai yi yana bukata to ya kira ni zan tura mashi duk inda yake daga ni ne dama sai MJ MJ dama bai da alaka da shi da ni ne kira duk wanda ya ji wannan maganar dai kawai dai zai gane cewa da ni yake to ni bana zagaye zagaye bana bulle bulle saboda ba wanda nake tsoro kamar yadda ka faɗa ka ce baka tsoron uban kowa yadda kake tunanin baka tsoron kowa za ka yi kafa hoton uban kowa ka zaga mu muna da ladabi da biyayya ba ma zagin na gaba da mu amma kuma kar ka manta ba ma kunyan mara kunya kamar yadda ka faɗa na farko dai aminu yau in da ka tare na hanya ka fasa min hanci to na rantse da Allah ba zan iya hakuri ba sai na fasa ma baki idan ka fasa min kunne ni kuma zan fasa ma ido idan ka mun targade ni kuma zan makara wallahi ba zan da ku a wajenka ba na farko kenan idan kuma kana tunanin akwai wa'inda za ka iya aikowa ka san inda iyayena suke gidansu ka san gidana ka san na da inda nake harka nake wasu duk wani abubuwa na ba wani abu boyayye a wajenka duka ka sani to idan turo su za ka yi ka turo idan kuma da kanka da ka zo ina jiran ka yanda kake tunanin baka tsoron kowa to na rantse da Allah ban tsoron ka wallahi saboda kai ƙaryan daru kake yi karyan buɗe ido kake yi bala'in da ni na gani na rantse da Allah a cikin ɗari baka ba goma ba idan kana tunanin kai ɗan bala'i ne bala'in da ni na gani ka je ka tambaya bukur nake a nan aka haife ni nan mahaifa na take nan na girma kai ka zo ka san ne kawai a sama to duk wanda yake bukur ka je ka gaya mishi idan har ya zo yana bukur aka yi wannan yakin to ya ga bala'i to ka ba wani rashin hankali la kan nuna mu. don ko soja na rance da Allah sai dai ya gwada min in rike bindiga amma ba ganin masifa ba wallahi saboda na ga masifar da na rance da Allah idan na sa ruwa a bakina yanda ka san an zuba ruwa a cikin tafashashen kwano zai cush haka lokacin idan har na sa ruwa a baki na haka yake to ka kai ba ga wannan bala'in ba sannan ka je ka tambaya a kudu ban taba ma wannan dan comment section reply din message ba amma yau zan yi saboda na fahimci mutane akwai dabbobi cikin su wanda ya ce gaskiya wallahi aminu wallahi ka sa na ji kunya ba girman ka bane oga gaskiya ka ba mu kunya wallahi wallahi daga yau wallahi wane ne wane ne ya daina yadda da magana ta magana da na shi ne, na yabi mai girma Bola Ahmad Tinubu matsayin shi na shugaban kasa na kasa wanda duk wani wanda ba dan Najeriya ba na ga ya kafa hoton shugaban kasar mu yana cin mutuncin shi abin na mun ciwo ko babu komai dai idan na je wani gu aka ce da kaina na zan ce Najeriya wa shugaban kasan ka ko Tinubu fegan ne bai da addini sunan shi zan kira so ashe ku yana da wata daraja matsayin shi na uba in dai zan daraja Uba ubana to zan daraja tinubu matsayin shi na wanda a addinin mu na musulunci ya ce mutum ko ba musulmi bane in yana da furfura ya kamata ya ci darajar wannan furfuran musamman a ce wannan mutumin shugaban kasa na ne saboda na fito na faɗa yan arewa barin gaya mai kuskuren ku da yadda kuka fahimci siyasa sai yasa kullum muke cikin wahala da mu da ku gaba daya duk abin da muka ɗauko dora shugaban ƙasa kuke wanda a kullum yana ƙara gaya mu ku fahimci inda matsalar mu take arewa ba shugaban ƙasa bane matsalar mu da farko abin da nake so ku gane shine shugaban ƙasan ku sai ya so abin da aka so ya gani a jarida shi zai gani jaridar shugaban ƙasa shi kadai ake buga mai irinta Tinubu baya kallon TV Tinubu baya TikTok baya Facebook duk wani social media da za ku sa ko ka yi magana kana tunanin Tinubu zai ga matsala ko ya san wani hali kake ciki babu abin da aka so ya sani shi yake sani akan 'yan ƙasansa. abin da ake so ya sani shi ake so ya sani in yau tunubu ya bada tiriliyan dubu ya ce a sai shinkafa a raba muku ko an raba ko ba a raba ba wallahi bai isa ya sani ba matsayin shi na shugaban kasa Najeriya ba irin kasar da kuke tunani ba ne kai da kake wannan comment din inda za a baka yau mulkin cikin gidanka matsayinka na magidanci kana da yara guda goma maza mata goma iya mulkin su caza zama kai yake yana saka cikin masifa a ɗauki mulkin tasha a baka tashan da ake lodin motoci iya yan iskan da ke cikin tasha sai sun caza ma kai wata ranka ji cewa kaman kabar kasar gaba ɗaya ka gudu ba fa ana maganar local government bane ko state Najeriya aka ce Najeriya aka ce da Allah mu dinga zama masu uzuri mana sannan magana ta biyu a kullum duk abin in an kashe mutum ku ce shugaban kasa in aka yi kidnapping ku ce shugaban kasa kun manta da kun zaɓi kansiloli kun zaɓi ciyamomi kun zaɓi yan majalisun jiha kun zaɓi na tarayya kun zaɓi sanatoci kun zaɓi gwamna duk kun manta da su ku matsalar ku shugaban kasa duk masibar take tare dan me aka ce an kirkiri dan majalisar jiha da na tarayya saboda wannan matsalar da kake ciki shine zai iya kai ta gaba har a saurara ni da kai ba mu sama kai kukan mu gaba a jibi wallahi wa'annan yan majalisun su da su ji dan me aka kirkire su sannan duk maganar da muke zan maimaita wani magana da nayi a baya akan insecurity da muke ciki babban kalubalen da arewa ke ciki shine maganar insecurity duk hanyar da za a kawo ƙarshen insecurity a Najeriya babu wanda Tinubu bai bamu ba wannan daman na hannunmu da ya tashi ɗauko mataimakin shugaban ƙasa ya je ya ɗauko a Maiduguri garin da suke da matsalar Boko Haram suke cikin masifa idan ana so a kawo ƙarshen Boko Haram ba Tinubu zai muku wannan aikin ba Kashin Shatima ne yana da damar da zai kira gwamnan sai ya faɗa abin da yake so a mai a shi za a yi na farko kenan da ya tashi ɗauko mai bashi shawara a fannin tsaro na Najeriya gaba ɗaya dan Maiduguri ne Nuhu Bado. da aka tashi ɗauko wanda zai dinga ba ministan tsaro babba ɗan jigawa ne aka ɗauko ministan tsaro ƙarami aka ba wa ɗan zamfara matawalle da aka tashi shugaban dss na ƙasar ku gaba ɗaya najeriya ɗan kano ne shugaban sojojin najeriya na kasa, complete shugaban wanda zai iya yake wakiltar duk wani soja da ke najeriya ɗan kaduna ne me kuke so a mana ta fannin tsaro wanda ba a mana ba in za ku daina zagin mutumin nan ku daina zagin shi matsalar mu a cikin gida take matsalar mu a cikin gida take duk hanyar da tinubu zai bi ya kawo ƙarshen insecurity a arewa ya mana ya ba mu abin a hannunmu mu mu muke da damar da zamu yi duk waɗanda suke da dama da ruwa da tsaki su kawo ƙarshen matsalar mu a arewa suke kun zauna kuna ta zagin wani duk wata masifan aka kawo kai da ka zagi tinubu gara ka zagi buhari saboda duk wannan masifar tun buhari na kan shugaban ƙasa ake kama mutane a katsina ake kashe su a lokacin shi ne shugaban ƙasa garinsa ne bai kawo ƙarshen masifar ba kun zo wani ya dora da kai inda aka tsaya muna ta Allah yanzu mu fahimci inda matsalar mu take ku fahimta ba wannan mutum ba shi bane matsalar ku a Najeriya hasali ma bai san halin da muke ciki ba abin da aka so ya sani shi yake sani yau an kashe mutum ɗari a Najeriya an ba so Tinubu ya sani ba wallahi bai sani ba ba ku da hanyar da za ku gaya mai magana banza duk wanda ya ga dama ya yi on following ina akan magana da na yi duk uban da yi abu mai kyau sai mun faɗa hakan aka yi kuskure sai mun faɗa yawwa akwai mutanen kasashen ketare suna following din mu ba za mu zo kullun aibin shugaban muke kawo ba ma kawo alkhairin sa ba wannan a addinance a al'adance a mutunce ba adalci bane in mutum ya yi mai kyau ku faɗa duk wanda ya muku sharri ku faɗa yan bura uba na ga kun je kuna duk wanda bai zagen ba bai on following dina ba Allah ya tsine mai Tinubu ya yi abin kirki ya ce a dinga ba wa kowane karamar hukuma kuɗin su direct zuwa hannunsu duk wanda yake so su yi aiki da kansu ma kansu abin da an daina ba gwamnonin mun faɗa shegu matsiyata wallahi jama'a ku sani ba za mu taɓa ganin daidai ba sai mun so wa ɗan mu abin da muka so kanmu don ko a musulunci imanin ka ba zai taɓa cika ba sai ka so wa ɗan uwanka abin da ka so kanka yanzu ba ku misali da wannan sanatan indume ku kun sani cewa duk wanda zai fito ya faɗa matsalar ku a cikin majalisa in dai shi kaɗai ne ba shi da wani goyon baya to wallahi akan kujerarsa ya yi ta kujerarsa ku kun sani me ya faru da abdul ningi mutumin nan ya san cewa idan ya yi maganan nan kujerar shi za ta samu matsala amma ya yi wannan sadaukarwar saboda ku amma abin da zai baka mamaki babu wanda yake maganan shi mutane kalilan ne suke magana akan bawan allah nan ya kamata duk wanda ya zo nuna ya damu da mu to mu nuna mu mun damu da shi ko waye shi wallahi ko musulmi ne ko kirista in dai ya ja mana matsalar mu ya kamata ko waye shi mu nuna mun damu da shi yanzu ba ku misali yanda ya fito magana naka dakatar da shi idan akwai wani mai niyan yin magana wallahi ba zai yi ba amma da yau til mun zo mun nuna matsalar shi matsalar mu ne idan akwai wani wanda ke so ya ba malamana ba ya san cewa eh ba a zaune muke ba mu za mu tashi sai mun cire fastan zuciya ba sai mun cire tsoro ba in dai da mu sa tsoro a wannan lamarin to abin fa ba zai yiwu ba na rance da Allah ba za ka taɓa mu abin da kake so ka mu ban dai ka sa tsoro idan mutuwa ne Allah ya riga ya rubuta ranar mutuwarka arziki ne zaka yi Allah ya riga ya rubuta zaka arziki ko kuma a cikin tsiya talauci zaka mutu Allah ya riga ya rubuta wannan wallahi baka yi saka mallaki abin da Allah bai zaka mallaka ba in duk duniya tanka ne baka yi saka mallaka ba amma kuma in Allah ya sai ka mallaka in duk duniyar nan makiyanka ne wallahi sai ka samu wani albashin yan sanda ya ba za su karɓi cin hanci ba soja nawa ake bashi albashi ya ba zai karɓi cin hanci ba komai ya lalace babu gaskiya mu a cikin karan kanmu mu karan kanmu mu talaka ma ba ma yi wa juna adalci ta ya ba za mu sha wahala ba wallahi mu gyara halaye mu mun gyara za mu gadi in ba mu gyara ba to za mu tabbata ne a cikin wahala wallahi Allah ya samu dace wato jama'a ba wai dan matsalar mu bane muke cewa ku fito mu zanga zanga a kasar nan ni kam alhamdulillah Allah ya rufa min asiri ina iya ci da kaina shayarwa tufafi ba abin da ban yi wa kaina hatta magani ina kuma taimakon iyayena da yan uwana alhamdulillah Allah ya rufa min asiri wannan ba rasa kuɗin dan samai a mota na in je duk da nake so na je alhamdulillah to amma abin da nake so ka sani idan kai baka da matsala ni ba taba kashe dan uwana ko kidnapping din wani dan uwana ba ban taba shiga wannan matsalar ba amma kar ka manta idan kai baka taba shiga ba akwai yan uwanka wanda suke yankin Zamfara da yankin Sokoto Niger Kaduna Kebbi duk wannan yankunan akwai mutane da dama wanda suna cikin mawuyacin hali wasu suna mutuwa wasu yunwa na kashe su wasu ana wulakanta su wasu ana musu fyaɗe wasu suna da gona amma ba za su je zuwa su je su eh, noma gonansu ba wani yana da gida amma bai isa yanzu ya shiga gidan ba saboda kai Allah rufa maka asiri baka da matsala jifa ta ta kanka ta fada kan ubun kowa kai ba matsala ka bane wallahi ba kai adalci ba idan dai har kai kana zaune a gida ba matsala ka bane ba wani abu da taba faruwa da kai ka ce wai ko wai kowa ya zauna ya shiru ya zuba ma sarautar Allah ido idan kai haka ba kai adalci ba kai saboda Allah ya rufa maka asiri baka da matsala to kar manta a matsalan nan idan ka batta wallahi sai ta zo har gare ka da kaɗan kaɗan za ta zo har gare ka to ni dalili na fita zanga zanga kenan ni ba wani rasa a wannan gwamnatin dan ya cewa ni gaba nake ba baya ba Allah ya rufa min asiri ina yi yin komai amma ka sani idan ka ce mutane kar su fita zanga zanga me za ka gaya musu wanda zai tausasa su wani tanadi ka musu iyakaci sai ka ce ya guri yi addu'a addu'a nan tun yaushe ake yin ta karan kanshi Allah da ya ce ku yi addu'a ba wai cewa ku kwanta a ɗaki ku yi addu'a ba kuma wai idan ya zama cewa ka ce za ka fita zanga-zanga sai aka kamar kayo wa malami rashin kunya ne to ai a cikin malaman akwai wanda suka halatta zanga-zangan a yi suka ba da dama a yi kaga dan ka fita zanga zanga ba farashin kunya kawai malami ba wai kin biyayya bane saboda su ma malaman sun samu sabani wannan ya ce ayi ya halatta wannan kuma ya ce a bai ba bai halatta ba to kaga na an samu sabani to duk abin da ka aikata idan fa baka yi ba ba laifi bane idan ka yi ma ba laifi bane idan ka fita ba laifi bane na rantse da Allah yau a cikin ƙasar nan abin da yake damun wasu mutanen ko yaƙi ka ce a fita hayya ala jihad ka kira ta na rantse da Allah akwai wanda zai fita wallahi yawa fiye da tunaninka ba za ka san cewa mutane suna cikin kunshi ba sai ka kira sai ka wannan kiran na rantse da Allah yana da kyau a dinga yi wa juna adalci ni wanda na bata mare a cikin wannan tafiyan ba na gaba da kowa wallahi na rantse da Allah ban gaba da kowa ban taba yin gaba da wani ba akan abun duniya wallahi ban taba yi ba kuma ba zan yi ba in ma akwai wanda na mishi laifi ya fi mun kuma babu wanda na mishi ni shi ya min laifi ni na yafe mishi kowa ko ma waye wani kaya sun kammala wanda yake bukata mishi delivery akwai namba na akan bayar ina ya kira na faka faka mu mun shirya mu danga danga no going back eh, eh? jan hankali ga matasa yan uwana wayanda za mu fita zanga zanga idan za ku fita zanga zanga a cikin garinku to ku sanar da hukuma ku je ku yi report ku yi gangami ko ku wakilta wasu su je su gaya musu kar a yi amfani da wannan damar na rashin faɗa a ce za a zalunce mu yawwa ku yi gangami don Allah ya sharing din wannan bidiyon wato jama'a hauka ne da jahilci yake sa wasu mutane suke tambayan waye jagoran zanga-zangan nan waye shugaba a zanga-zangan nan yau idan aka ce akwai jagora ko shugaban tafiyan wannan zanga-zanga to a cikin uku ɗaya ne dai faru ko a kama shi ko a kashe shi ko kuma a je a bashi kuɗin da ba zai iya haƙuri ba sai ya karɓa ya ci amanan mutane to wannan tafiya ba ma buƙatan jagora kai ne jagoran kanka ai ba ƙungiya bane da ta yi zanga-zanga al'umma ne gaba ɗaya na ƙasa su ne da su yi wannan zanga-zanga yawan a ce wata ƙungiya ne eh da ce to ga shugabanta to ba ƙungiya bane al'umma ne za su fito su yi zanga-zanga sannan kai da kake maganan cewa wai ba a yi tanadin abinci ba ko ambulance ko abubuwa makamantan haka ko fire service wanda za su kashe wuta an hada mu ba wuta da mu je hada ba kuma insha Allah babu wanda zai ji rauni ba ma bukata ya gwamnatin da kake yi wa zanga-zanga kake tunanin da su kama kawai nan abubuwan ka tsaya ka yi tunani gwamnati ne ya su kama kawai nan abubuwan su da kake kalubalanta to wannan dubban zan tunani ne wannan ya kamata jama'a mu fito mu zanga-zanga mu na lumana kar mu bari wani ya zo ya mana soki burutsu ko haka jifi da shike cewa ko yawa ya zo mana soki burutsu za mu fito zanga-zanga insha Allah ku ba makawa ku jira zuwa mu ta zanga-zanga ku diba wani tawa libya ku diba yadda tawa syria ku diba yadda tawa sudan to in ka ji malami na faɗin haka wallahi ba zamfara yake ba ba sakkwato yake ba ba katsina yake ba wallahi babu bambanci ga mai rayuwa katsina da sakkwato da zamfara da wanda ka rayuwa libya babu da mai rayuwa waɗannan wuraren da wanda ka rayuwa sudan wallahi yau in ka ga halin da mutanen nan suke ciki kai sai ka fashe da kuka yanzu kun san cewa yan ta'adda su kama mutum a biya kuɗi kuma su kashe shi sun amshi kuɗi su su yi zina da matarka so nawa ni ta kawo muku kilif kilif mace ta ce gaban ɗiyanta an kai zina da ita Ni na za a yi ribiya wanda ba a yi ne zamfara Ni na za a yi ribiya wanda ba a yi ne mace sakwato Ni na za a yi ribiya wani na iya cewa to ai kaga wani yanki na cikin Najeriya ai da Sudan da Libya da Syria da Iraki ko su wasu yankuna na wannan bala'in ya kwarma to duk inda musiba ta zo ka ɗauka cewa musiba ta don haka in kana magana cewa zanga-zanga za ta jefa ƙasa cikin hadari wallahi mutumin da ka rayuwa lokal gamma lokal gamma na ji ya kai ba da shi haki ba mutumin da ka rayuwa gabacin ji ya kai ba da shi haki ba mutumin da ka rayuwa ka tsana jin ya don shi musibar dama ya saba da ita an saba a zo ga ƙauye a kashe mutum ya hi a zo ga ƙauye a kama mutum ya hi hamsin yanzu ƙididdiga ta nuna akwai sama da mutum duk ta arewacin Najeriya hannun 'yan ta'adda. Ana na ana yi musu ruwan sama, wasu daga cikin su sarƙa ta lalata musu ƙawahu, ko yanzu an ka amso su ba su da wani amfani. Ka ce muna wai muna roƙon Allah ya sa zanga zanga ta zan ƙarshen mulkin Bola Muna roƙon Allah ya kawo juyin mulki Najeriya. Mu fa za mu fita zanga zanga. Maganar mu kawai da zamu yi na ƙarshe shine Allah kana ji kana gani. Idan zanga zangan nan alheri ne kafi mu sani. Idan ba alheri bane kafi mu sani. Idan alheri ne Allah ka ba mu ikon fita. idan ba alheri bane Allah karka ba mu ikon fita ka zaunar da mu a cikin gidajenmu to jama'a na ga wasu a cikin celebrities na TikTok sun fara janyewa maganan zanga-zanga ba mu sani ba a barazana aka musu a abin duniya aka ba su ba mu sani ba ba za mu yanke musu hukunci ba amma abin yana ban mamaki ga mutum ya kafa kamara ya yi magana da zafi wasu daga baya zai ce kuma ya janye kalaman shi to wallahi da walakin lokacin da ka zo kai magana abu da kake ne ko kuma baka cikin hayyacinka ne mutane ba jahilai bane kar kuma da mutane ƙananan yara to jama'a na mai tabbatar muku ni idan kuka ga na yi bidiyo na ce muku ku janye maganar zanga-zanga to na farko barazana aka min kar ku yarda da ni kar ku ji magana na ko na yi bidiyon na biyu idan kuka na daina posting to ba musamman san me ya ku ba na uku idan aka ce muku bani da rai ko na mutu kar ku ce ba za ku yi zanga-zanga ba zanga-zanga a yi shi ba makawa ba fashi shi kaɗai ne yaren da mutanen da su fahimta shi kaɗai ne abin da za mu iya yi tun da mun yi addu'a kuma insha Allah Allah zai karɓi addu'an da muke yi mu dai maganar zanga-zanga no going ko da kun ga mun zo mun yi bidiyo a baya mun ce muku a'a mun janye kalaman mu ku karku yarda da mu wallahi dole aka samu muka yi na yi wannan bidiyon ne saboda ba mu san me zai iya faruwa nan gaba ba kowa kuma waye whether you are a christian or a muslim we are leaders in this country we have a responsibility oh. god will ask us one after the other what did you do as a senator What did you do as a senator? I'm not a pastor or a malam, but I'm just reminding us what we know. And maybe that will touch our conscience. You can't start hiding under party or anything. We are leaders that are entrusted by our people to come and speak on their behalf. Not only speaking on their behalf, to do anything constitutional. And we know that why government is there the security and welfare of its citizens. I said last time, Mr. President, and we grossly took the resolutions, and it's another week now. We cannot continue like this. We have to tell ourselves the truth. We have to stop talking to cameras and then, uh, you know, like more or less, people will start thinking that we are just grandstanding. we should sit down within ourselves and say it as it is and take appropriate actions. Mr. President, if you have any problem with that, allow the Senate to do it. We understand your position. You're in a difficult position. but let me tell you, Mr. President, God will ask you. Wallahi. so, Mr. President, Mr. President, God will ask all of us, but you will be in the front. I will say, I've told the Senate President. Maybe that will help me. But that's not a joke. Wallahi, it will. We need to. We need to. Enough is enough of this. Enough is enough of us coming here to stand and talk. Even the one I'm saying now, when, when, when, when, when it will not matter. But it can. This is not the end. The Constitution is clear. It did not limit what we can do. The limit, we have not reached the limit. Let us consider it and see if we have to go further. And you must lead. Because that is what you swore to do to protect the lives of Nigerians is number one. In fact, it's why we are here. The government basic responsibility is security and welfare of the citizen. So, Mr. President, I want to conclude that yes, these motions are there. I did not speak on Katsina, not because I don't care about it, but everybody must have a chance to say something. And I believe that if you allow us Everybody has something to say, a little bit different from what we are talking about. Mr. President, you said we should think outside. To jama'a kamar da kuke gani kaya sun kammala wanda yake bukata delivery akwai namba na akan bayar ina kira na faka faka mu mun shirya mu no going back. Eh. eh? <laughs>